Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafa sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karantawa sahabo Imam Aliyu. shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yaba shugaban rasha vladimir putin saboda kin mai da martani kan takunkumin da shugaban amurka barack obama ya kakaba a kasar ranar alhamis amurka ta ɗauki matakin ne saboda katsa katsalandan da hukumomin leƙen asirin rasha suka yi a harkokin zaɓen amurka da aka yi cikin watan nuwamban bana trump ya rubuta a shafinsa na twitter jiya juma'a cewa babban mataki mai kyau na jinkirta mai da martani dama na jima da sanin cewa shi putin mutum ne mai ɗimbin basira ba za mu janyo matsala ga jakadun amurka ba ba za mu kori kowa ba putin ya faɗa a cikin wata sanarwa da fadar kremlin ta shugaban rasha ta fitar sanarwa ta ci gaba da cewa ko da shike muna da yancin mai da martani ba za mu ɗauki matakin diflomasiyya na rashin dattaku ba maimakon haka za mu yi aiki ne na sake farfaɗo da dangantaka tsakanin rasha da amurka bisa la'akari da manufofin gwamnatin trump wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen amurka da yake mai da martani kan haka ya ce mun ga kalaman shugaba putin ba mu da wani ƙarin bayani kan haka amma wani jami'a cibiyar harkokin diflomasiyya da ake kira atlantic council ariel cohn ya gargadi trump ya yi taka tsantsan wajen mannewa putin a halin da ake ciki kuma john mccain wadda shine shugaban kwamitin kula da harkokin soja a majalisar dattijan amurka ya kira da kwamitin sai ya zauna ranar alhamis mai zuwa domin ya saurari shaida kan barazanar da ake wa amurka ta intanet ciki har da batun zargin kutse da rasha ta yi lokacin zaɓen na amurka ƙasashen duniya goma waɗanda galibin al'ummarsu matasa ne suna nahiyar afirka kamar yadda wasu alƙaluma da majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya nuna waɗanda kuma wana cewa waɗannan matasa akasarinsu suna da shekarun haihuwa ƙasa da ashirin duk da haka ƙididdiga ta baya bayan nan ta nuna cewa akalla takwas daga cikin shugabannin wasu ƙasashen afirka suna kan mulki na tsawon shekaru ashirin waɗanda shekarunsu na haihuwa bai kasa saba'in da biyu ba me yasa afirka take fama da shugabanni waɗanda ya kamata a ce suna jin daɗin ritaya cikin kwanciyar hankali maimakon ci gaba da gwagwarmayar siyasa da faɗi tashi na yaƙin neman zaɓe wadda ko matashi sai ya ji a jika balle su tambayar da masanin kimiyyar siyasar afirka kuma malami a fannin hulɗar ƙasashen duniya a jami'ar princeton da kenan amurka david kiwaye kenan kiwuwa ya ce a zatansa amfani da tarzoma wajen murkushe 'yan hamayya da masu sukan lamirin gwamnati suna daga cikin dalilai da suka sa shugabannin suke dadewa kan karagar mulki duk da haka kiwuwa ya ce irin waɗannan shugabanni har yanzu suna samun girmama ba da cikakken goyon baya daga magoya bayan su saboda ana musu kallon iyayen ƙasa waɗanda suka jagoranci gwagwarmayar samo 'yanci hakan ya sa ba a ganin laifinsu duk da irin gazawar da suke da ita a sakamakon haka galibin matasa a nahiyar afirka ƙasa da wato shugaba ɗaya suka sani a rayuwarsu irin waɗannan shugabanni sai ta kasance an an haife su kamin ma a ƙirƙiro da kafofin sada zumunta da intanet misali da shugaba robert mugabe na zimbabwe an haife shi ne kamar ma a kirkiro da talabijin ko rezan aski mai aiki da lantarki da na'urorin yanka biredi a wajajen alif 1920 daya daga cikin sakamakon haka ya sa wani matashi dan shekaru goma sha biyar da haihuwa a birnin harare samoa jones ya ce baya ma sha'awar shiga aikin gwamnati da zammar bauta a jama'a Shugaban Amurka Barack Obama zai gana da wakilan majalisun dokokin Amurka 'yan jam'iyyar Democrat ranar Laraba mai zuwa idan Allah ya kai mu domin su gudanar da shawarwari kan hanyoyi da za su kare babban nasarar da aka samu ƙarƙashin gwamnatin sa ta kafa dokar inshorar kiwon lafiya wacce 'yan jam'iyyar Republican su kai barazana ko kuma alkawarin za su rusa ta. Mr. Obama da 'yan majalisar suna fatar tsara wata hanya da za ta jinkirta 'yan Republican da suke da rinjaye a majalisun duka biyu daga rusa dokar ba tare da sun mai gurbinta da wata nan take ba. a baya dai yan wato wakilai yan jam'iyyar republican a majalisar wakilai sau da dama sun kada ƙuri'ar rusa dokar amma majalisar dattijai bata bi sau ba a lokacin da yake yakin neman zaɓe shugaban amurka mai jiran gado donald trump ya yi alwashin zai rusa dokar kuma 'yan jam'iyyarsa a majalisa sun ce mataki na farko da za su ɗauka a sabuwar shekara ita ce ka kada ƙuri'a na ganin sannan a hankali sun kawar da dokar wacce a halin yanzu miliyoyin amurkawa suke dogaro da ita wajen samun inshoran kiwon lafiya 'yan democrat waɗanda kayan da 'yar takarar shugabancin amurka na jam'iyyar su hillary clinton ta sha a zaben da aka yi cikin watan nuwamba ya ɗimauta yanzu suna ƙoƙarin su shirya martani domin kare wannan doka labaran duniya ake sauraro daga nan sashin hausa na muryar amurka nan washington dc manyan birane a faɗin duniya suna mai da hankali ainihin kan harkar tsaro yayin da suke tsammanin gungun jama'a za su fito domin murnar shiga sabuwar shekara wato ta 2017 tuni hukumomi suka ƙara matakan tsaro sakamakon harin da aka kai a babbar da babbar motar dakon kaya kan wata kasuwa ta musamman domin kirsimeti a birnin balis na jamus har aka halaka mutane goma sha biyu da wasu hare-hare daban-daban da aka kai cikin wannan shekara mai shuɗewa. babban birnin na jamus an kara manyan tubali ko bulo-bulo da kuma motocin silke kusa da wuri da aka saba yin wannan bukukuwa wato na shiga sabuwar shekara da zammar kare mutane daga motoci a birnin paris a bana ba an soke wasan wuta kusa da dogon ginin nan da ake kira eiffel amma za a gudanar da wasanni a kan fitaccen titin nan da ake kira cham elise wadda aka sa sojoji suka zagaye tare da kafa wasu shingaye na hana zirga-zirgar motoci da sauran ababen hawa a birnin london a karon farko za a tura 'yan sanda dauke da makamai cikin jiragen ƙasa waɗanda suke zirga-zirga daga dandalin trafalgar zuwa gabar kogin nan da ake kira thames domin bukukuwan shiga sabuwar shekara a birnin new york nan amurka jami'ai sun girke eh, tpop da aka dankarawa yashi a tsakankanin benaye da ke dandalin times a yankin birnin manhattan ana sa ran mutane miliyan ɗaya za su fito domin bukukuwan shiga sabuwar shekara inda za a fara bikin na farko na shiga sabuwar shekara fadin duniya shine birnin sydney na australia inda hukumomi suka girki ƙarin 'yan sanda dubu biyu waɗanda za su samar da tsaro inda za a yi wannan biki. Hukumar tsaron cikin gida ta Amurka ta bayyana cewa ta kama mutane sama da dubu ɗari biyar a faɗin ƙasar cikin shekarar nan mai shuɗewa. wannan ya nuna ɗan ƙari kan yawan waɗanda suka shiga hannunta a bara wannan bayani yana kunshe ne a wani sabon rahoton da hukumar ta bayyana jiya juma'a hukumar tsaron cikin gida ta bayyana alƙaluman wasu aikace-aikacenta ne a shekarar ta 2016 wadda ya nuna aiwatar da dokokin shige da fice wadda kuma ya fi mai da hankali akan waɗanda ake yanke hukunci saboda miyagun ayyuka da masu barazana ga tsaro da lafiyar al'umma da tsaron kan iyaka da na ƙasa hakanan rahoton ya nuna cewa galibin waɗanda aka kama aka kama suna wato rukunin waɗanda ake kallon su wato da wato waɗanda ake kallon a rukunin masu muhimmancin gaske hakan yana nufi ko an cafke su akan iyaka yayin da suke kokarin shiga amurka ba bisa ƙa'ida ba ko suna barazana kan tsaron ƙasa da suka hada da zama 'yan banga. hukumar kula da ayyukan shige da fice ta amurka ta ta sakayar mutane 450,954 a shekarar nan mai karewa kashi 94 cikin 100 sun fada karkashin wannan rukuni a siriya yan gwagwarmayar kare yancin bil'adama sun ce an kashe akalla mutum ɗaya sakamakon harin yan sari kano duk da cewa shirin tsagaita wuta duk fadin ƙasar ya fara aiki a farkon jiya juma'a kungiyar nan da take kirarin kare 'yancin bil'adama a siriya mai cibiya a ingila ta ce wata majiya mai tushe ta gaya mata cewa an kashe mutum ɗaya sakamakon harin irin gwanayen harbin nan da ke buya su kai hari lamarin ya auku ne a yankin gota da ke gabashin ƙasar yayin da aka ji wasu fashe-fashe a ƙauyukan da suke yankin birnin dara yan gwagwarmayar suka ce albarusai daga manyan makamai sun dire kan ƙauyen da ake kira khabab ƙungiyar ta ce galibin ƙasar ta sham sai shiru amma akwai rahotannin farmaki a yankunan hama da idlib da wadi bara a yankunan hukumar mulki da ake kira rif da dimash To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke kawo da rabon wani. ka mota kai Allah bi an ka ba wa wa binta kanan alikin ba wa da kwale kalle a na so maza magulza injin ya zama gogata ya dubi a kauna guga shida tsakanin da faɗi da shida alhaji yaro gami da umaru halima gudu na alhaji hamza da shida ɗahe na nana ko ta ina ba daɗi kama na kundulu mamma na san yi Allah bi kanshi da shida tuke tandau mai kano mai saje dan gida ba ture posta da shi da bawa na kosta wa'anda ke gasa kanfe to kaji ji sha biyu daidai ba su halin baban duk ta in ya hau bisa hanya kanan aligin ba da ji kwale kankara in ta kici ta kwana da yunwa bawa kuma kuma yi ka kwana da wuta duk wanda ya ce wuta kala ta kwana shi ne ya kwana bai ba ci ba kanan

kamar su yan bilhodu zuwa su yan gmc zuwa su yan masandi kamar su osan ostan ɗantan bakwai ya ishe su ba ko wurin fasinja sai hantaru za ka ja uwa da tirela ko sham-sham aka ja uwa da tirela tan ashirin na uwa ne tan goma kan na tirela ga ɗan wurin fasinja ko a areba in ne a watsa saboda 'yan sanda kila a haɗu. usman ba yau aka fara aka fara magana yan sanda ba eh, an ana an ana waka eh gaji eh, sha mamman sha ta Allah ji kanshi yace eh. kila a hadu kila za a hadu da yan sandan ba <laughs> hanya <laughs> eh ga ga izani dadi da eh dole ne ka dan rike musu wani abu hannu ba mm, mm, haka ne ganar ruwa to jama'a masu sauraro yau 31 ga wata yau karshen shekarar 2016 kuma kamar yadda muka yi alkawari cewa idan Allah ya kama daga shekarar nan hmm. ta ta 2017 da za mu shiga za mu rika gabatar muku da wannan shiri tare da shi usman ahmad kabara haka wanda aka fi sani a filin yau da gobe. Eh, Amma da ya dawo Yau da gobe ya sake faduwa yau da gobe. Yauwa shi ke da ya sake faduwa a bari ya huce. An bari ya huce ya fado da ni. <laughs> Haka ne to Usman muna miƙa dimbin gaisuwa da fata alheri zuwa ga iyalan marigayi Umar Imam Dogon Daji. Mm. muna taya su muna auren 'ya'yansu nura umar imam da suba faruk sala da ake yau asabar din nan 31 ga wata da karfe 12 rana a gidan mai akwai magajin sala a garin sala kenan da ke jihar sokoton nigeria mm. allah ya sanya alheri ga wata gaisuwa ta fata alherin zuwa ga abdulkadir shehu bari lamido tare da amaryarsa maryam hassan wadda su ma yau ake auren su da misalin karfe goma na safe a rafin atiku da ke birnin kebbi allah ubangiji ya sanya alheri akwai angwayen da yawa na mm. ban na tsammani mutane da dama sun dawo eh. bari sai karshen shekara za su yi aure eh. ah, ga wata gaisuwa nan zuwa ga dr babangida rima a muna tashi shi muna aurensa da ake shi ma yau asabar dinnan da misalin karfe 11 a masallacin ibn abbas da ke tudun salmanu a baucin yakubu da fata allah ya sanya alheri muna gaida da shu'abu sarkin fulanin facebook muna kuma taya shi muna samun karuwa ta ya mace da aka yi allah ubangiji raya ta sai gaisuwa zuwa ga isa ramin hudu hadeja ramin hudu ake cewa ne ko ramin hudu ne saboda eh, ina ga ramin hudu ne fa to ina tsammanin ma ramin hudu ne eh. ramin hudu ne kuma ya gyara mana ya aiko ya gyara mana <laughs> haka ne muna taya su muna taron da suke yau na kungiyar murya talaka ta reshen jihar Jigawa inda suke babban taron na zaben shugabannin kungiyar a jihar hmm. Allah ubangiji ya sanya alheri dan ban gaisuwa zuwa ga malam Garba Sule Potiskum sai Mainan Bauchi Muawiya Harsanu tare da alhaji ahmadu gwiwa mai kaji kasuwar mu da lawal a bauchi yakubu sai gaisuwar bashir yahuza manufashi da ridwan bravo sai sarki muhammad da umar umar katagum tare da salisu alhaji azare ga bangaisuwa gaisuwa zuwa ga sardaunan a bari ya huce ibrahim jibrin karaye muna taya shi da dukkan iyalan alhaji jibrin kare murnar auren ɗayasu hassana jibrin isa ƙaraye da ake tare da aliyu sa'idu yau din nan a gidan alhaji jibrin isa karaye an yalo da ke limanci a yankin karamar hukumar ƙaraye a jihar kano da misalin karfe biyu na rana allah ubangiji ya sanya alheri dan bangaisuwa zuwa ga yusuf saraki madigawa kanan dabo sai kuma wani sakon na fata alheri mm. zuwa ga mai mu wato shugaban majalisar masu sauraron fila a ya huce na facebook reshen jihar jigawa haruna sha'ibu dan zomo wanda shi ma yau yake aure da amaryarsa fatima yunusa allah ubangiji ya sanya alheri dan ban gaisuwa zuwa ga babe jonka bawa unguwar karfin ma da yake a baucin yakubu sai salisu usman sarkin yaƙi na tola a jihar adamawa da ali na gaisuwa shi ma muna taya shi muna shi ma yau yake aure wato eh, kowa sun yi dakon karshen shekara dakon karshen shekara ne watakila ko an ce musu su yi ne eh, kafin shekarar ta shige ashe da na sani na ce aboki na kai ma fa ka sashi a shekarar nan karshe <laughs> to muna gaida ali na eh. gaisuwa da amaryarsa zahara aliyu waɗanda suke aure yau asabar a gaishewa jihar yobe allah ubangiji ya sanya alheri sai gaisuwar hajjajin mai apo da mai alhaji bello kakan dais a apo a abuja najeriya sai muhammad manga kobe abocin yakubu da alhaji sabo sarkin samamiya jihar jigawa sai alhaji ibrahim jalo gani sarkin zangon duku sa special duties na gwamnan jihar gombe ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga alhaji yusuf suleiman birnin kudu wato alhaji dan liti muna taya shi murna aurensa shi ma yau din nan eh. tare da amaryarsa jamila adamu badawa wanda ake yau a sabar unguwar da karfe goma na safiya unguwar bada da ke kanan dabo sai gaisuwa zuwa ga alhaji bala giwa getso shugaban kungiyar distributors na dangote cement na kasa da ya komodo muktar bala mai yafi ritaya sai alhaji mustapha umar karaye da fatan kunanan lafiya haka kuma muna gaida ango wato kabir yahaya gusau da amaryarsa Farida Mamu da Maradun waɗanda su ma yake auren su yau da karfe biyu na rana a gida Alhaji Mamu da Aliyu Maradun da ke layin daji a garin Maradun da fatan Allah Ubangiji ya sanya alheri. to haka yake sai in ce ah, sannan ka da kokari <laughs> to ni ma ga wasu a ah, sakonnin fatan alheri din da suke hannuna kamar mm. yadda ka gabatar da wanda suke wurinka mm. ah, akwai gaisuwa ta musamman zuwa ga abba zayyan wanda yake a garin kaduna mm. sannan kuma sai gaisuwa fatan alheri ga nana musa wata ma'aikaciya ita kuma a gidan rediyo liberty wadda allah ya sa ta haifi ɗiya mace a makon da ya gabata allah ubangiji ya raya amin amin sannan ah, dama an yi aure akan ce Allah ya kawo kazantar daki ta wannan kazanta mai kyau ke da <laughs> to sai kuma gaisuwar fatan alheri zuwa ga Abubakar Honta wanda yake a ah, kawo a garin Kaduna tare da Abubakar wanda muke walakani da Abubakar MTN wato Abubakar Abdullahi mm. Allah ya sa a dace sannan kuma muna fatan alheri ga abubakar tela wato wanda suke cewa telan yaran zamani to ga eh, to mm. gaga muka tashi dinki sai kenan kawai bu mm, to sannan akwai wanda ake lakani da ahmad sarkin facebook mm. da fatan allah ya sa a shiga sabuwar shekara lafiya haka zalika kafin ka je ga rangaji ko kuma mu je ga rangaji gaba daya mm. akwai sakon fatan alheri ga aisha duku wanda take tsohuwar minista a tarayyar najeriya wadda a wancan karan ta zo kwanakin baya ta kawo ziyara allah ya sa an koma lafiya sai kuma aliyu caji a adamawa wato yola kenan jihar adamawan najeriya ah. sai gaisuwar fatan alheri ga wanda muke kira ado ahmad gidan dabino da ma wani wanda yake yawan bada da gudunmawa a filinmu kamar da kace na yau da gobe wanda shi ma muna masa fatan alheri wanda ɗazuma mun yi tattaura da shi ya bada da gudunmawa sosai a wannan shekara ahmad abubakar dakta da kuma ah. abdullahi wanda yake lawanti a jami'ar ahmadu bello da ke zaria to ina ga ya mm. kamata mu dan numfasa. Mm. Mm. संशय mamajina bakin abu alhaji widi ne fa widi dan tujjani wancan mutumin shata widi lamido alhaji widi ya zo ga koman man shata alhaji widi jallo wancan mutumin shata kamar yau aka yi mm. wani waka wallahi Allah ya ji kan alhaji alhaji mamman shata haka ne ka lokacin da ya zo nan aka yi hira da shi din akwai wakoki da dama da ya har lokacin ana masa abin da ya bada turawa mamaki a wannan lokacin ah, ana masa tambaya lokacin da suke hira da marigayi lawan sallau jibiya eh. yake masa tambaya cewa yanzu a alhaji idan aka gayyace ka alam misali a ce kennedy center ta gayyace ka ta zo da ka mata waka kamar yana faɗa ce ah, me zai hana shi waka ko ai sai yayi to lauli yayi kokari kamar zai masa bayanin ko menene Kennedy Center sai ce a'a dakata dakata dakata kawai sai ya juya ya kalli eh, yaransa sai ya fara ce wata ran zo Kennedy Center wani waka ta amsi ya ke nan kawai sai fara waka a wurin wato mutane kawai mm. sai suka bude baki tura wanda aka taru a wurin ana ta kallo ah, ah haka kawai Mai waka yi bayani kuma bayani mai ma'ana mm. game da Kennedy Center eh da kai maganan mm. shata sai ne tunanin akwai kwanaki muna hira da abokai nake cewa ake cewa wani isa mawaka nan sai kaga ƴaƴansu ba su gaje su ba sai ka ga an ce ya tafi shi kenan ya tafi na ce to ai kasan wani lokaci ya kamata mu sake kallon yadda muke kallon al'adunmu mu ba su kima mu ba su daraja akwai al'adu masu kyau idan ya ga cewa yau an yabe shi gobe an ba shi lambar yabo jibi ba a zage shi ba za ka ga ya biyo baba mm. eh amma in ka kushe sai ka ga sai a hankali mm, eh, wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake sa kila mutum san yawanci dai abin nan mm. mawakan mu na gargajiyan yanzu su wane ne suka rage kusan duk sun kusan duk sun mm, tafi sai dai dai sai dai dai eh, sai ina ga sai dai irin su ajilo suka rage ko su shewa eh, su ma ka san na baya bayan nan ne ba wai na baya ne ba irin su ba wai irin su sa'o'in su shata bane su shata su dan kwairo su dan anaci su waye duk sun tafi anaci balla ce su jan kidi su jan kidi wanda mu kan dama <laughs> sai dai muka ji ana ta buga ganga labarin sa ina tsammani mm. fa jan kiɗi ba ina mm. tsammani ya ya rasu shekara 1973 to kaga shekara uku kafin in zo duniya <laughs> Allah sarki to Allah ya gafarta to ma sauraro muna muku ah, fatan alheri haka da fatan cewa Allah Ubangiji duk wani shari da ke cikin shekarar nan da za mu shiga daga gobe Allah Ubangiji ya kawar mana da shi kuma duk wani abu na alheri da ke cikin sa Allah Ubangiji ya tabbatar mana da shi Allah ya ba mu zaman lafiya a kasashenmu Allah ya ba mu kwanciyar hankali ba kasashen kawai ba har ma da duniya baki daya yawa kuma matsaloli da al'umma mu suke ciki kunci da ake mm. ciki da wahalar da ake sha Allah ubangiji ya mm. kawo mana karshen su a kasar mu Najeriya mm, sai an daure kan kasan dama banna rana ɗaya ake yi amma eh, gyarawa gyara tana daukar eh, eh, lokaci sai an bi nu haka yake to Allah ya samu dace haka ne to masu sauraro a madadin Usman Ahmad Kabara ibrahim alfa ahmed daga birnin washington dc ke cewa mu huta lafiya da can birnin kafin na zo zazzau na huta nan sai kaduna shata ya sauka kwanta gura nan ma na sauka kwanta nan ma na sauka sai ilori shata ya sauka shaka mu mamman ya sauka kaji mun mutum birnin badun mun zo ikon mun huta mun kwan mun je agege mun huta mun Allah samu ga annabi Muhammadu. Da tsaya ga annabi Muhammadu. Ya Allah samu ga annabi Muhammadu. Na tsaya ga annabi Muhammadu. Kowa tsaya ga annabi Muhammadu. Ya ɗau babban bango mamman ka tsaya ga annabi Muhammadu. Na ya ga annabi Muhammadu. Ya Rasulallah, ya Allah da taimake kowa a duniya amma fa in a zuci akwai kyawu Ala samu ga annabi Muhammadu. Na daya ga annabi Muhammadu. Kalima harshe na san wannan a zuci ake kaunar manzo daga zuci ake kaunar Allah Ala samu ga annabi Muhammadu. Na daya ga annabi Muhammadu. ya ku To da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yaba shugaban Rasha Vladimir Putin saboda kin mai da martani kan takunkumin da shugaban Amurka Barack Obama ya kakaba a kasar ranar Alhamis. Amurka ta dauki matakin ne saboda katsalandan da hukumomin laƙin asirin Rasha suka yi a harkokin zaben na Amurka da aka yi cikin watan Nuwamban bana. Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter jiya Juma'a cewa babban mataki mai kyau na jinkirta mai da martani dama na jima da sanin cewa shi Putin mutum ne mai basira sosai. Ƙasashen duniya goma waɗanda galibin al'ummarsu matasa ne suna nahiyar Afirka, kamar yadda wasu alƙaluma da Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar ya nuna waɗanda kuma suka nuna cewa waɗannan matasa akasarinsu suna da shekarun haihuwa ƙasa da ashirin duk da haka ƙididdiga ta baya bayanan ta nuna cewa aƙalla takwas daga cikin shugabannin wasu ƙasashen afirka suna kan mulki na tsawon shekaru ashirin waɗanda shekarun suna haihuwa bai kasa saba'in da biyu ba shugaban amurka barack obama zai gana da wakilan majalisun dokokin amurka 'yan jam'iyyar demokara ranar laraba mai zuwa domin su gudanar da shawarwari kan hanyoyin da za su kare babbar nasarar da aka samu karkashin gwamnatinsa ta kafa dokar inshorar kiwon lafiya wacce 'yan jam'iyyar republican suka yi alkawarin za su rusa ta to madalla da haka ne ko muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin allah inda za ku ji shirin karamin sani wanda ibrahim alfa zai kawo muku yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka ni mahmud lalo ke cewa huta lafiya